Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku maha tambaya ni ke da Ku maha tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdul, ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya gayyaci 'yan fafatuka mata da nufin neman hanyar dakile yawan faɗi da ya buwaye al'umma a Najeriya da ya kai ga yanzu masu wannan ɗabi'a sukan kashe waɗanda suke yi wa fyaɗen. Lamarin da ya sa mata a jihohi da dama suka yi gangamin jan hankalin al'umma kan wannan lamari. Waɗanda muka gayyato sun haɗa da kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Nasarawa Halima Jabiru. da Saudatu Madi shugaban kungiyar kare hakkokin mata da ƙananan yara rafa da Sadiya Adamu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar da ke hankoran kare hakkokin ƙananan yara da ake kira tallafi Najeriya. Sai kuma Aisha Buba ƙwararra a fannin sanin halayyar ɗan Adam. Jagorar wannan tattaunawa Shamsiya Hamza ta tambayi kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Nasarawan Halima Jabiru hukuncin da ake yi wa waɗanda ake samu da wannan laifi sai ta bayyana cewa. hukunce-hukunce da ake yi ina ga ba su da zafi yadda ya kamata. To muna nan muna ta kokari wannan yanzu idan aka yi fasin nashi insha Allah akwai hukunci masu zafi-zafi da aka sa akan duk wanda aka same shi da wannan aikata wannan abin To abubuwa da yawa muna nan ana ta kokari a jihar Nasarawa gwamna kuma yana bakin cikin irin wannan abubuwa saboda haka duk wani abu da zai bada goyon baya In a kan magana yara ne to baya gazawa a kai insha Allah za mu hada da addu'a da kuma sa ido da kuma aiki da hukuma na tsaro da cewa wannan abun bakin ciki muna fata Allah zai kawo takaita mana wannan al'amari ga na yanzu ya ma kai bayan an yi fyaɗe sai a sake kashe hukuma na gwamnati dole a yi tsaye su social organization civil society organization suna kokari kwarai da gaske ko yau Homeland Federation of Muslim Women Association a Nasarawa State da muka yi march muka je aka yi present na religion ɗansu muka yi presenting wasika ma deputy governor ya wakilci gwamna muka bashi wasika na position namu na matan Nasarawa State muka kuma je majalisa maka ba speaker letter akan displeasure namu da kuma mu ya sai no to all forms of abuse wanda ake ma mata da kuma yayan mu maza da mata hmm. domin conveying uh, abin nan position namu a matsayin mu na mata na wakilin matan jihar Nasarawa kuma speaker ya mana alƙawari duk irin dokoki da suke a ƙasa a da za su sake su zama su duba don hukuncin ba su yi ba su duba wani irin hukunci ne za a ƙara dubawa a ƙara yi inda wanda ke ƙasa bai nuna cewa yana amfani ya zama kamar deterrent to others Idan muka waiwaye ki Aisha Buba a matsayin ki na ƙwararriya wacce ke wata ta san halayyar ɗan adam. Wannan matsala ko za ki iya bayyana mana illan da yake da shi ga wanda aka ci wa zarafi ganin cewa wasu ma idan hakan ya same su shi kenan ya ta gayyara rayuwarsu ko kuma wasu ma sai ki ga sun ɗauki hukuncin ma kashe kansu. Gaskiya kamar yadda kika faɗa yana da illa mai matuƙar girma sabida a yanayin aiki na da kuma abokanan aiki na musamman kwanakin bayan nan da muke ta ganin magana akan fyaɗe yana tasowa muna samun mutane da suke da damuwa suke zuwa wajen mu domin tattauna damuwarsu sai ki ga cewa akwai labarin fyaɗe a cikin damuwarsu wani lokacin ma za ki ga fyaɗen ya faru ne shekaru da dama da suka wuce amma duk da haka abin yana damun su yana damun rayuwarsu shine wannan yana nuna irin yanayin girman yadda fyaɗe yake damun mutum yake damun al'amuran rayuwar mutum yana iya kawo wa mutum tsananin damuwa wanda nake cewa depression kuma shi wannan tsananin damuwan ba daidai yake da damuwar da mutum yake iya shiga yau da gobe ba wannan yana tsananin damuwa ne har in yayi girma yakan iya kaiwa ga mutum ya ji kwata-kwata rayuwa ta fita daga kan shi ba ta Zan ta yi tunanin komai na rayuwa ba ta jin daɗin komai na rayuwa ba ta jin daɗin kowane alaƙa da mutane har mutum ya fara tunanin ɗaukar ransa wani lokacin kuma za ki samu mutum duk daɗewan abin da ya same shi sai su kai shekara da shekaru suna yawan mugayen mafarkai wanda yake tuna musu da abin da ya same su wani lokacin ki samu mutum baya iya rayuwa yadda ya kamata ko mutum baya sha'awar ya ji yayi aure saboda idan yayi tunanin abin da ya same shi kwata-kwata sai ya rika hargitsa masa rayuwarsa da yanayin lissafinsa wani lokacin kuma sabida yanayin yanda a gari a society muke yawancin uzurawa da la'anta da zagin mutanen da fyaɗe ya same su akan cewa laifinsu ne ya farta kwata-kwata ma'amalarsu da mutane ta canza yakan sa in mutum ne mai walwala ya dawo kwata-kwata bai da walwala yakan sa wani lokacin mutum baya iya bacci baya iya cin abinci da kyau so irin waɗannan abubuwan duk suna iya samun mutum wanda fyaɗe ya same shi kuma suna iya zama har shekara tsawon shekara da shekaru bai zama lallai wai da ya faru sai su rika jin haka ba sai ya tafi yana iya zama da su shekara da shekaru sama da shekara goma sama da shekara ashirin mutum yana fama da irin wannan damuwa yana fama da irin wannan tunani amfani da matsaloli saboda abin da ya same su to kamar yadda kika ce da farko gaskiya wani lokacin yana kai tsananin har su ji suna son su ɗauki ransu hmm. wasu suna aikatawa su ɗauki ransu wasu kuma kafin su aikata a su samu taimako to irin wannan gaskiya ba karamin yadan wani lokacin har ya kai matsayin da zai hargitsa wa mutum amfanin kwakwalwarsa sai ki ga mutum ko ya zama kwakwalwarsa ba ta aiki dai ya kamata ko ya zama kamar mutum ya fara zaucewa saboda yanayin tunani da irin damuwan da suka shiga ciki to babu yanda baya faruwa gaskiya. Hajiya Saudatu Madi idan na dawo gurin ki wanda irin hukunci kike gani ya dace a matsayin da ke kare hakkin mata da kuma yara me zaki? Ai yanke hukunci ba na mutum bane ba na hukuma ne. A yanzu a Najeriya muna da dokoki muna da je da kowa ya sani criminal code muna da criminal code hmm. muna da child rights muna da violence against sexual prohibition act wata doka ce aka yi ta dubu biyu da goma sha biyar wadda ita ke rara aini ta dubi menene hukuncin zaɓe a yadda yake ta a duniya wadda kowa ya sani kuma ko wanda bai sani ba zaɓe ya ɗauki wani matsayi yanzu majalisar ɗinkin duniya da kuma kotun duniya ta bashi matsayin matsayin laifin yaƙi wato daidai yake da laifin kashe mutum babu babu haƙƙi a lokaci ko kuma daidai yake da lokacin yaƙi a kashe mutum wato abin da mutum yake ce ma war crime wato yadda laifin yaƙi na cin zarafi yake a lokacin yaƙi da gaira ake ba kuma tare da abokin gaba ba ne ba ba a yadda da haka ba to saboda haka shi laifin nan a cikin penal code da criminal code yana da hukuncin har ɗaure rai da rai a cikin bab Act wato wannan hukumar eh, dokar cin zarafi kare mutane haramta da kare mutane daga cin zarafi shi ma yana da tsauran mataki saboda haka ni a nawa faɗin ba wai matakin bane ba kuma laifin hukunci ne kaɗan ba aiwatar da hukunci ne muke da matsala kuma kamar yadda muka sani dama ita doka za a yi ta amma ba ita za ta aiwatar da kanta ba kuma ita za ta tafiyar da kanta ba mun shekara goma sha hudu muna fafutukan neman a fatin a kaddamar da wannan doka ta hana cin zarafi don mun rena irin yadda aka faɗe shi a cikin filin da sunan aka kuma yi to amma idan kika yi doka yau tana bukata akalla abu bakwai na farko tana bukatar a ba da kuma kuɗi da kuma goyon bayan aiwatar da ita kowace doka kuma tana da hukumar da ke da alhakin aiwatar da ita kamar yanzu waɗannan kin ga akwai justice ministry of justice na ji commission nasarawa tana magana alaka su kyakkyawa alaka da su da ministry of justice akan wa'annan al'amura don duk wani hukunci duk wani wanda za a kawo gaban kuliya sai ya ji ta wannan ma'aikata akwai hukumar 'yan sanda wanda suke da haƙƙin bincike akwai asibiti wanda suke da haƙƙin bincike su faɗi lafiyar mutum ta tafi ko ba ta sakamakon wannan al'amari da aka yi muna da hukumai Eh, eh, eh, me ake kira shi suna yan jarida ku hmm. wani irin abu aka dauka an dauke shi labarin zuma ne ko labarin zaki kawai a yi shi rauki ya wuce shi kenan ya kare ba za a kara bin kadin shi ba sai kuma wani ya tafi saboda haka ba tsananin ne yake ba mu ba yanzu mace za a yi mata zaɓe idan ta je wurin farko da ya kamata ta fara zuwa ne wurin yan sanda amma bata ma san inda za ta ba ko kuma in ta samu ta je ko kuma an tallafa mata ta je za ki iske cewa tana da matsalar cewa ana cewa ina me yasa ta je wurin sai a mai da mai laifi kuma a kara miki laifi hmm. to yawancin su ba sa so su je na biyu kamar yadda wata uwa ta faɗi ana kyamar abin ana ganin ƙazafi ne ko kuma wani mummunan farki ne so ba ma za a je wurin ɗan sanda ba rurrufewa ake kamar yadda ta faɗa na uku kuma idan har aka kama hanya ana an samu kyakkyawan karbuwa a 'yan sanda an samu kyakkyawan rahoto daga asibiti an tafi kotu to wurin je ka dawo yau an ɗaga gobe wani bai zo ba kiwuwanci ta yi kaza sai ki ga mutum har ya gaji da yawon ko yau an ɗaga da sau ɗan ƙara gobe an ɗaga haka sai ga mafi yawan lokaci matan suna ganin kawai wannan ma ba abin gaba ne ko kuma sai an gama duk wannan an yi kyakkyawar shari'a ciki da alƙali ya ɗauki matsayin cewa to ya ba shi ɗaurin wata uku ko kuma tare dubu uku ko ta dubu goma. Hmm. Bayan dokar tana nan kila zai ce shi ne ga abin da aka yi ba ko kuma bai da shaida da ta bada da hukuma ta bada saboda kin san mu yanzu a Najeriya wadda aka yi masaɗe ita magana ta bata ita ba sai wasu mutane sun zo a cikin dokar ne fa wannan yake sai mutane wasu daban sun zo sun ce sun ga sai da aka yi mata fyaɗe to kullum ina tambaya shi shi wai da zai yi mummunan aiki yana aika goron gayya ne sai aikawa saboda haka ni abin da nake so in ce tsananin doka ba shi ba ne kaɗai muke bukata e lalle ana bukatar hukunci mai tsanani a ƙasar nan ne aka yanke hukuncin kisa ma barayi yan wasu da mukami an daina ba a daina ba sai kiga an yanke hukuncin kisan an kai mutum an ajiye zaman dindindin wani kuma ma sai ban banda zaman dindindin mu amma zo an ce ga wasu sabo shida ta fito an kyale shi to sai a sake yi mana ahuwa domin rashin kyan wannan sautin da aka naɗa ta wayar tarho bisa dalilan ba da tazara. Nan kuma za mu yi sallama da bakin namu kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Nasarawa Halima Jabiru da Saudatu Madi shugabar kungiyar Rafa da Safiya Adamu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar tallafi Najeriya da kuma Aisha Buba ƙwararra a fannin halayyar ɗan Adam. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji abin da matasa suke cewa dangane da wannan lamari. Yanzu a madadin bakin namu da kuma Shamsiya Hamza da ta mana hira da su sai kuma bahiro da ne da ta sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.